This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lord da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba masu azumi kuma da fatan an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. kafin ku ji abin da shirin ya kunsa kakannin labarai. To kanin labarin na cewa mayakan IS sun kaddamar da manyan har-hara biyu a arewacin Syria. Sannan an bayyana shekarar ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin mutane da yawa. A yammacin jiya Alhamis ne aka kai gawar wani tsohon dan majalisar dattawa na jihar South Carolina garin Charleston domin jana'iza. To kanin labaran kenan. To ja injar da ake zargin jam'iyyar APC na yi da wasu 'ya'yanta kan zaben shugabannin majalisar tarayyar najeriya na ci gaba da janyo cece kucen ƙwararru so suke siyi naɗi a madadin zaɓe wanda wannan ba daidai ba ne a tsarin demokuraɗiyya mutane suna da kyakkyawan zato cewar apc kamar wata kishiyar pdp ce pdp wata duniyar jam'iyya ce apc kuma wata jam'iyya ce ta aƙida to amma wani kuma gani yake a ƙa'idodin demokuraɗiyya majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so. To amma tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama a tsarin da jam'iyya take saura kawai yana da matuƙar muhimmanci da shi ma za a kalle. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Alina tafa da shirin lafiya uwar jiki. Muna kuma tafa da karatun Alƙur'ani mai tsarki da yara za su yi. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. Mayakan IS sun kaddamar da manyan har hare biyu a arewacin Siriya jiya Alhamis. Waɗannan sabbin har hare sun kai su ne a birnin Kobani da ke hannun Kurdawa. Sannan sun yi kura zuwa yankunan da ke hannun gwamnati musamman ma garin Kurdawa mai suna Hasaka. waɗannan har hare sun biyo bayan matsaloli da ƙungiyar ta fuskanta a arewacin siriya a lokacin da ta fafata da sojojin kurdawa a makonnan da suka gabata wani ɗan siyasa bakurde mai suna jelo isa ya gaya murya amurka cewa mayakan is sun kai wasu hare-haren kunar bakin wake a ciki da kewayen birnin kobani lamarin da ya kashe fararen hula 23 ya kara da cewa wasu mayakan is su masu rasa rayukansu isa ya ci gaba da cewa wata tawagar mayakan is ta shiga birnin kobani ta turkiya inda ta kashe fararen hula waɗanda suka fito waje domin ganin ko ke faruwa ya kuma ce mayakan sun sanya kayan sojoji irin na kwardawa sannan sun riƙe tutoci na 'yan tawayen siriya domin yaudarar jami'an tsaro wata 'yar jarida da ke Kobani mai suna Zara Musto ta gaya murya Amurka cewa motocin mayakan IS waɗanda ke sanye da kayan sarki irin na Kurdawa sun doshi shingayen jami'an tsaro a kudancin birnin jiya Alhamis kuma su jami'an nan sai suka basu suka wuce waɗannan motoci. Ƙasar Turkiya ta yi watsi da kasafin cewa mayakan IS sun ratsa ta cikinta ne kafin su isa Kobani. Ƙungiyar lura da haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ba da rahoton cewa mutane da yawa ne suka rasa rayukansu ko kuma suka jikata a lokacin da ake fafatawa. To an bayyana shekarar da ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin bul'adama da yawa bisa ga rahoton shekara ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa dangane da cin zarafin bul'adamar. A rahoton wanda aka wallafa jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'adda da ke amfani da addini da bambanci domin yaɗa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta Siriya Eh, wacce wani lokaci kan yi amfani da ta'addanci a matsayin uzuri sun aikata cin zarafin bal'adama matuka? a kuma dukka hakanan buƙatar bal'adama ta samun yancin wato a siyasance da gaskiya da gwamnati mara tsangwama na nan daram a duk faɗin duniya adadin mutanen da ke zaɓar shugabanninsu ta hanyar kaɗa ƙuri'a na ƙaruwa cewar keri a wasu yankuna kamar yankin gabas ta tsakiya da nahiyar afirka masu tsatsauran ra'ayi na ko oho da 'yancin bil'adama da kuma rayukan jama'a a cewar keri ƙungiyoyi kamar is sun kona mutane da ransu sun kuma fille kawunan fursunoni sannan sun sayar da mata domin yin bauta da kuma kashe mutanen da basu ji basu gani ba yanzu haka duniya na fuskantar aika-aikar rashin imani da munanan hare-hare da mayakan taliban da ke pakistan suke ƙaddamarwa da ta'asar boko haram a kan ɗalibai da kuma kisan 'yan jaridar mujallar charlie hebdo da kuma kashe-kashe da dama da mayakan isis suke yi a cewar keri labarin duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madalla a yammacin jiya alhamis ne aka kai gawar wani dan majalisar dattawa na jihar south carolina wato clementa pinkney zuwa majami'ar da ya jagoranta na shekaru biyar da suka gabata a can garin charleston Reverend Pinkney na ɗaya daga cikin baƙaƙen fata tara da wani bature ɗauke da bindiga ya kashe a lokacin da suke nazarin linjila a makon da ya gabata. alhamis ɗin ne aka gudanar da wani zaman makoki a majami'ar domin jama'a su yi musu addu'o'in ƙarshe dubban jama'a ne suka yi addu'o'i a kusa da makarar pink ne a majalisar dokokin jihar ta south carolina ranar laraba pink ne dai ya rike matsayin ɗan majalisar dattawa tun shekara ta dubu biyu a wannan jiha mai shekaru da ɗaya shine ba amurke bakin fata wanda ke da mafi karancin shekaru da aka taɓa zaɓa a matsayin ɗan majalisar dattawa shugaba obama zai gabatar da jawabi a jana'izarsa yau juma'a ko mai ɗakin obama michelle da mataimakin shugaban ƙasa joe biden shi ma da mai ɗakinsa jill biden za su halarci wannan jana'izar za kuma a gudanar da shi ne a wata farfajiyar wasanni kuma an baiwa duk wanda yake so dama ya halatta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar palestino ta miƙa wa kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc takardu da ke zargin ƙasar isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma aikata laifukan yaƙi a yayin yaƙin kwanaki hamsin na shekarar da ta gabata ministan harkokin wajen palestino riyad almaliki shine ya gabatar da takardun jiya alhamis dinnan. ba a ɗauki takardun na falasɗinu a matsayin shaidu ba amma za a yi amfani da su a matsayin bayanan abubuwan da suka faru domin tantance ko akwai hujjar ƙaddamar da bincike ko a'a. wannan yunkuri ya zo ne kwanaki uku bayan masu bincike daga majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa mayakan isra'ila da na falasino sun keta dokokin ƙasa da ƙasa a lokacin da suka fafata kuma hakan ka iya zama laifukan yaƙi a ƙarshe shugaban rasha vladimir putin ya kira shugaban amurka barack obama ta wayar tarho domin tattauna zaman doya da manja da ke wakana a gabashin ukraine da kuma wasu yankuna a gabas ta tsakiya fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba obama ya gaya wa takwaransa na rasha cewa akwai bukatar janye duka sojojinsa da kayan aikinsa daga ukraine Putin wanda ya daɗe yana yin kafar ungulu da zargin da ake masan tallafawa 'yan aware masu goyon bayan Rasha a Ukraine shi ne ɗauki waya ya buga Obama jiya Alhamis shugabannin guda biyu sun kuma tattauna ci gaba da zub jini da ake yi a Syria inda kungiyar ta kira kanta IS take ci gaba da samun nasara sun kuma amince akan muhimmancin samun haɗin kai tsakanin ƙasashe shida da suka fi ƙarfi a duniya da ke ƙoƙarin cimma daidaituwa dangane da shirin nukiliyar ƙasar Iran. To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wai lokacin abu a yi shi, don haka dukkanin rahotanninmu biyu sun ta'allaka ne kan takaddama da dambacewar da aka yi kan shugabanci a Majalisar Tarayyar Najeriya. wakilinmu a kanan dabo mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin wani kwararre a kimiyyar siyasa a jami'ar ado bayar ta kanan dabo dr sa'idu ahmad dukawa wanda ya ce abin mamaki ne abin da yake aukuwa kuma abin kyama ne yana nuni da cewar wata al'umma da ta hau gwamnati ta hanyar zaɓe tana nuna yanzu ba ta son zaɓen abin da apc take nunawa kenan so suke su yi naɗi a madadin zaɓe wanda wannan ba daidai ba ne a tsarin demokaradiyya demokaradiyyar cikin gida da ake magana sai wato jam'iyya ta yadda duk wasu mukamai na jam'iyyar a yi su ta hanyar zaɓe sannan kuma duk wani wanda za ta tsayar don ya tsaya zaɓe a ƙasa a yi shi ta hanyar zaɓe sannan mukamai irin na majalisa wannan da ake ƙoƙari a fitar ta ƙyale 'yan majalisa su yi shi ta hanyar zaɓe a anan aka yi demokradiyya cikin gida amma wannan ayyanawar naɗi ne kenan suke so su yi ba zaɓe ba wanda wannan eh, tawaya ce a tsarin demokradiyya su kuma 'yan majalisa dambarwar da suke lokacin da suke ɗauka duk wani abu ne wanda in aka duba yanayin da najeriya take ciki da yanayin da apc take ciki bai kamata su bari a kai ga haka ba domin mutane suna da kyakkyawan zato cewar apc kamar wata kishiyar pdp ce pdp wata baduniyar jam'iyya ce apc kuma wata jam'iyya ce ta aƙida saboda haka mutum ba zai sa rai kan mukami za su tsaya su ɓata wannan lokacin na ƙasa da 'yan ƙasa suna wannan dambarwar ba saboda haka nan ma faduwa ce a gare su yanzu menene mafita da kowane bangare ya faja daga a halin da ake ciki ni na ganin apc ce za ta ta asara gwargwadon yadda ta tsaya da dagewa akan wannan abin ba abin da iba su dama na cewar su ce majalisa dole ga yadda za a yi shawara kawai za su bayar in 'yan majalisar nan sun dauka shikenan ba su dauka ba dole a kyale su motar siyasa ce ban koma waɗa da dangina. Wannan haka yake kuma a gaida na kwari shi kuwa abokin aikin waladan Ibrahim Ayawa ya tuntuɓi Dr. Abbati Bako ne na cibiyar demokaradiyya ta ƙasa da ƙasa da shi ma ke kanan daban game da wannan dambarwar sai ya ce. Bayan za majalisun Najeriya gaskiya akwai matsala matuƙa da gaske matsalolin guda biyu ne na farko idan ka dubi ta siga ta ilimi na kimayyar siyasa za ka cewar a ka'idodin demokuraɗiyya guda kusan arba'in ina ɗaya daga ciki cewar majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so to amma muhimmi ko abin tambaya shine ita jam'iyya tana da dama na cewar ita za ta gabatarwa da majalisa shugabannin da za su shugabanci 'yan majalisa ko ku a'a demokuraɗiyya ta ba su dama su sami zaɓi shugabanninsu a tsakankaninsu wannan shine tambayoyin muhimmai tsarin mulkin najeriya shine muhimmi shine a haƙu shine wato a ala akan kowace doka saboda haka ya ba da dama a bi abin da jam'iyya ta ce a tsarin da jam'iyya ta ce tun tunda yake ba a tsayawa takara akan wato kai da halinka ko kuma wanda ake cewa dan takara wanda yake zai mm. tsaya shi a kansa wa platform mm. na jam'iyya ake tsayawa saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci da shi ma za a kalle sannan kuma yana da muhimmanci su kuma damar da suke da ita na su zaɓi shugabannin su shi ma suna damar da za a kalle saboda ɗaya daga cikin ginshikai guda kusan arba'in na demokuraɗiyya to saboda haka matsalar ita ce shin ya za a rarrabe wa ifi gaskiya jam'iyya da take kokarin ta ce a lallai ita za ta ba da umarni na waɗanda za a zaɓa su zama shugabanni a majalisun dattawa da na wakilai ko ku a'a su 'yan majalisa wanda yake tsarin demokuraɗiyya ya ba su dama da su yancin kansu kamar yadda ɓangaren zartawa za su yancin kansu kamar yadda ɓangaren shari'a za su ci yancin kansu su ma suna da wannan damar to wa'annan mushkilolin guda biyu su ne kurin abin tambaya su ne kuma abin da yake wato masana suke ta kaiwa da komowa ko kuma yin mujadala a kansu. Mulkin ne, to Allah. To Allah shi kyauta, yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara kimanin mutane dubu ɗari ne suke mutuwa a saboda sun shaƙi hayaƙi. daga itacen da suke girki da su? A Najeriya wannan matsala ita ce ta uku wajen kashe mutane baya ga zazzabin cizon sauro da kuma ƙanjamau. Yadda ake ƙoƙarin magance wannan matsala na ɗaya daga cikin batutuwan da wannan fili na lafiya uwa jiki zai duba a yau. A Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi baya ga zazzabin cizon sauro da cutar ƙanjamau, shaƙan hayaƙi shine cuta na uku wajen kashe mutane a Najeriya, domin kuwa ke mamun mutane dubu ɗari ne ke mutuwa a duk shekara a sakamakon hayaƙin da suka shaƙa daga itacen girki. Domin magance wannan matsala a bara gwamnatin Najeriya ta ba da sanarar cewa za ta fara baiwa mata a yankunan karkara murhun girki na zamani domin ganin mata sun rage amfani da itace wajen girki a saboda lahanin da ke tattare da hayaƙin girken. A saboda haka a watan Nuwamban bara gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da dala miliyan 47.50 da kuma jakunkunan girki da aka yi musu wani tanadi na musamman da ake cewa wanda bags da turanci 18,000 domin rarrabawa mata a yankunan karkara. To amma sai gashi wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa follow the money da turanci. tana zargin cewa ma'aikatar alkinta yanayi ta ƙi ta ba da amsa ga muhimman tambayoyi a kan yaya take amfani da kuɗin wajen ƙaddamar da wannan shiri kuma har yanzu shirin bai cika alkawarinsa na baiwa mata murhun girki na zamani ba ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan ƙungiya ta yaƙi da cin hanci da rashawa mai suna hamzat lawal ya faɗawa wakilin muryar amurka kristan cewa suna son a bayyana musu yadda ake gudanar da wannan kwangila ba tare da kumbiya-kumbiya ba. To, na tuntubi Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙaya da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya domin ya min ƙarin haske a kan wannan matsala da ke cewa kimamin mutane wato dubu ɗari ne a hayaƙi ke kashewa ga bayanin da ya man. kin Eh, eh, eh, a sana'ar ma'aikatan lafiya dole ne kori muna dinga a cigaba da bincike kuma da aka wannan bincike ya nuna cewar ba ma mata ne suka fi mutuwa daga wannan hayakin kona itatuwa ba yara su suka fi kamar da cuta su suka fi mutuwa. subhanallah mm. wato hayakin na girki ne kawai kuwa har da wasu hayakin to a haƙin da ake eh, kone eh, eh, itatuwa da bishiyoyi wanda ake girki da su wato sukan a fito ne da wasu kan kamar kwayoyi haka masu zafi to ba haƙi ne kawai masu sanyi na ɗauke na biyu suna yawan cika huhu da mutum ya yi numfashi to maimakon shaƙi iska Eh, mai bayani sai ya shaki wannan hayakin masu ƙananan bishiyoyi a ciki masu zafi to sai zai tushe eh, wato eh, kamar kwaldo inda iska ke shiga cikin huhu ya haɗu da jini su a yi musaya da abin suke kira oxygen jikin ke samu ƙarfi to amma in yaran da aka haifa a gidajen da ake girki da itatuwa da kuma bishiyoyi ba sa Eh, samun yawan rai sun fi yaran da inda ba girki da wannan eh, eh, murhun so kuma mata da yara a wannan gidajen sun fi kamuwa da cututtukan huhu suna samun asma suna tari yawan tari ko lokacin tari mai tsanani to sai kuma sai aka lura da yawan su suna yin ramewa To akwai matakin da akwai mataki akwai wani mataki da ake ɗauka na wayarwa da jama'a illar wannan abu kuma mutane sun san da wannan illa kuwa? To kin san in ma kika duba a da muna yara inda ake shirya murhu iyaye mu kamar sun sani sai su yi murhu can eh, eh, a keɓe a gida inda ba mutane na ake girki na ake da kawo abinci inda mutane suke. Amma kin san kasashe da yanzu har da Najeriya an kawo sabon salo an shirya irin eh, mulkin na zamani wanda eh, aka tusa eh, itatuwan cikin wurin sai yana koma yana fita ta sama to wannan yana rage hayaki ya fa zuwa cikin gida na biyu mutane da yawa sun sun shi shirya wani wani mulkin cikin kamar buka buka in Allah ta yi ma ka yi shi da kamar da ciyawa abin da sosai ga hayakin ya taru cikin ciyawa ya cika ba da cikin gida na uku ana ta yada sanarwa don mutane su fara amfani da gas cookers wato abin masu amfani da gas masu amfani da kanazir to duk sun rage nan cututtukan amma gaskiya to eh, dr abdulsalam ban tare numfashin ka ba ai akwai mutane da yawa da za su ce ba su da kuɗin sayan gas din to ai ba ma gas ba na kanazir na taimakawa sosai ko ba na gas ba na kanazin ina taimakawa amma abin da ake a kasashe da yawa kamar su india da abin nan wato eh, eh, abin da ake yi kamar cooperation mutane su su haɗa kai sai a je sa a musu eh, abin da gas kuka ko murmuna masu amfani da kanazin sai a kawo kamar madal madal iri iri haka sa barbaza to wani ba sai siya ba sai a basu kamar a bashi su fara aiki

A makon jiya aka yi bikin cutar ranar fara da ake cewa sickle cells da turanci. Ƙasar Kamaru ta yi amfani da ranar wajen wayarwa da jama'a kai dangane da illar cutar da kuma yin kira ga mutane da su je a gwada kwan halittarsu na gado kafin su yi aure. Haka kuma ƙasar Kamaran ta yi amfani da ranar wajen wayarwa da jama'a kai akan camfin da wasu 'yan ƙasar suka yi cewa duk wanda ya kamu da cutar kuma 'ya'yansu ko ko 'ya'yansa ne suka kamu da cutar a saboda wani sabo ne da suka yi take masal wani dan shekara 27 da haihuwa ne kuma yana fama da wannan cuta wadda kwayoyin jinin mutum sai su canja siffa su zama kamar lauje ya ce ya bi sahun ɗaruruwan mutane a birnin yawande domin yin zanga-zangar buƙatar yin canje-canje a tsarin ma'aikatar lafiya ta ƙasar domin taimakon masu fama da wannan cuta ya ce galibi mutum kan kashe dala dubu ɗaya wajen yin jiryan wannan cuta a ƙasar ta kamaru a saboda haka what we need at the hospital is like some reductions of the medical laboratory test then also we need the hospital maybe to ya ce abin da suke bukata a asibiti shine ragin kuɗin da suke biya a ɗakin binciken kimiyya sa'annan kuma suna son asibitoci su rage musu kuɗin da suke biya wajen jinya dr carolina nzama wadda ke ba da jinyar cutar fara ta ce ita da wasu masu zanga-zanga suna son su yi amfani da wannan dama domin kiran da a kawo ƙarshen kyama da kuma wariyar da ake nunawa masu fama da wannan cuta. We come together so that the government can know that this is a public health problem and it needs to be dealt with. Many people are ashamed to talk about it. Many people are just, you know, what. Ta ce sun haɗa kai ne domin gwamnati ta san cewa wannan babban matsala ce da ya kamata ta tankara. Ta ce yawancin mutane suna jin kunyar yin magana akan wannan cuta domin camfin da aka yi cewa duk wanda ya kamu da cutar to ya yi sabo ne ko kuma iyayensa sun yi wani abin da bai kamata ba. shi sa Allah ke horar da su ta hanyar sa musu wannan cuta ta fara. Dr. Nzama ta ce akwai yiwuwar a kawar da cutar kwata-kwata idan mutane suka yi abin da ya kamata kafin su yi aure da kuma kafin su haihu. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce an samu ragowar masu fama da cutar da waje kashi ɗaya zuwa kashi biyu daga cikin ɗari a yankin arewacin Afirka. nan da ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari a kudancin afirka a ƙasashen najeriya da kamaru da gabon da congo da kuma ghana kimamin masu fama da cutar tsakanin kashi ashirin zuwa talatin daga cikin ɗari ne a yayin da a ƙasar uganda kashi arba'in da biyar daga cikin ɗari ne suke fama da wannan cuta. To ma sauraro a saboda karancin lokaci ba za mu gabatar muku da amsar wasu daga ciki tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron karatun Alƙur'ani mai tsarki da yara za su mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Hajar Mustapha Primary 6 Madarasatul Hayatul Islam Kwantagora shekaru na goma sha uku. A'uzu billahi na shaitanin rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ولجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبأ شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنهرج به حبا ونباتا وجنات علفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفع في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وثيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا labi fi a haƙaba ba la ya zuƙu na fiha baudan wala shara illa hamiman wa gasa ka rabbi ka an hisa ba sadakar to a gaishe ki da ƙoƙari yanzu kuma ga na galadanci da labaran duniya amma fa a takaice mayakan is sun kaddamar da manyan hare biyu a arewacin syria jiya alhamis waɗannan sabbin harhare sun kai su ne a birnin kobani da ke hannun kurdawa sannan sun yi kura zuwa yankunan da ke hannun gwamnati musamman ma garin kurdawa mai suna hasaka waɗannan harhare sun biyo bayan matsaloli da ƙungiyar ta fuskanta a arewacin syria a lokacin da ta fafata da sojojin kurdawa a makonnin da suka gabata sannan an bayyana shekarar ta gabata a matsayin shekarar da aka fi cin zarafin mutane da yawa bisa rahoton shekarar ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta wallafa dangane da 'yancin bil'adama a rahoton da aka wallafa ji alhamis sakatare john kerry ya bayyana cewa kungiyoyin ta'addanci da ke amfani da addini da bambanci domin bunƙasa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta syria da wani lokacin ke amfani da yaƙi da ta'addanci a matsayin uzuri sun gudanar da cin zarafi na bil'adama matuƙa a yammacin jihar alhamis ne aka kai gawar wani dan majalisar dattawa na jihar south carolina mai suna clementa pink zuwa majami'ar da ya jagoranta shekaru biyar da su gabata a garin charleston a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen ƙasar palestine ta miƙa wa kotun bin ƙadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc takardu da ke zargin ƙasar isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma aikata laifukan yaƙi a yankin kwanaki a yakin kwanaki hamsin da suka gabata a shekarar da ta gabata kenan ministan harkokin wajen palestine ra'id al-maliki shine gabatar da wannan takardu alhamis dinnan. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Bello Habib Galadanci wanda ya tani gabatarwa da wanda ya haɗa mana sauti CD da kuma mu na wannan lokacin wato Malam Zubair ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.